تقبى يصلي على النبي بعد فراغه من إجابة المؤذن أن shar'anta متم bayan an gama kiran sallah ya bi mai kiran sallah to kuma zai yi wa annabi salati ana so a yi wa manzan Allah salati bayan an kira sallah ma'ana yana daga cikin wuraren da ake wa annabi salati shine bayan an kira sallah kuma yadda hadisi ya zo daga abdullahi dan amur Allah ƙara masa yadda ya ji annabi yana cewa idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah faƙulu misla ma ya faɗi abin da mai kiran sallah yake faɗa sannan ku yi mun salati sun masallu alayya annabi ya ce ku yi abin mai kiran sallah ya yi bayan kun gama ku yi mun salati ya ce fa inna man salla alayya salatan duk wanda ya mun salati ɗaya a cikin ku ya al'ummata sallallahu alaihi biha ashiran Allah zai masa goma sun masalu liyal wasilata ku neman mun wato wani matsayi fa ha manzilatun fil janna matsayi ne da daraja a gidan aljanna la tambaki illa li abdin min ibadillah wannan wuri wannan matsayi bai dace ga kowa ba sai bayi daga cikin bayin Allah wani bawa ne daga cikin bayin Allah shine zai samu ku roƙa mun Allah ya bani wannan wuri Allahu akbar yace wa arju an akuna ana huwa ina fatan Allah ya sa na zamani ne wanda za a ba wannan wuri saboda zai ceto zai girmama al'ummarsa manzo Allah ce man sa'ala li alwasila duk wanda ya roƙan wannan alwasila wannan daraja wannan matsayi Allah lahu shafa'a cetona na ya tabbata gare shi wannan yana nuna annabi ya buƙaci al'umma bayan an gama kiran sallah ku yi masa salati lalle idan an gama kiran sallah a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati malamai suna cewa yana cikin dalilin da Allah yake karban addu'a da wuri shine idan kayi wa annabi salati kaga an ce a kira ayi addu'a bayan kiran sallah mana yana daga cikin addu'o'in da Allah yake gaggawar karba shine addu'ar da aka yi ta bayan kiran sallah to kuma akwai sinadarin karban addu'a da wuri shine kayi shimfiɗa da yi manzon Allah salati duk wanda zai yi addu'a yayi shimfiɗa da yi wa annabi salati yayi wa annabi salati sannan ya roki addu'a to wannan addu'a tana gaggawan karbuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya azurta mu da yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati akwai riwaya da manzo Allah ya faɗa kuma hadisi ne hasan wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi hadisi ne sahihi manzo Allah ce kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam duk wata addu'a ana sa mata hijabi a rufe ta a kikar batta sai an yi annabi salati sallallahu alaihi wasallam kaji wannan magana ba duk addu'ar da zaka yi an toshe ta an rufe ta ba za a karɓa ba an mace hijabi sai an yi annabi salati a cikin ta wannan yau fa ya kone ma'ana da ɗan uwa duk a cikin littattafan sunna aka rawaito su ahlus sunna duk su suka fitar da wannan daga cikin littattafai amma wani yanzu ya sha iska ya ce wai ai ahlus sunna ai ba sa san annabi mutanen da ba sa san salatin annabi haka ake faɗa to wanda baya san salatin annabi zai ce wa mutanen su yi wannan kuma wanda baya son salati annabi zai kawo wani hadisi ya koya mutanensa kawai dan an ce ba a son salatin fati shikenan sai a ce ba a son salati annabi kai ma ka faɗa salatin fati ne mu ko cewa muka yi na annabi ke kenan wa salatin annabi ba mu cewa muka yi a bar salatin fati a ɗauki na annabi me na faɗa na ce a ɗauna annabi ai sai ka bani fura da nono in sha ka ce Allah ya ƙara maka girma ko ba ka bane ka dora ni akan na mafarki ka raba da na asali jama'a ku yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa sallam sallu alaihi wa sallimu taslima inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima man salla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashara a wata riwaya duk wanda ya mun salati daya Allah zai mai goma wa huttat anhu ashru khati'at za a kankare mai zunubi goma rufe rufi'at lahu ashru darajat kuma za a daga shi daraja daraja guda goma haka hadisin ya ruwaito shi imamun nasai Allah ya masa rahama a cikin amalin yomi wal laila